bayan an dawo daga yakin badar tawon a cikin mutanen maka yake ko mutanen madina ba ya da falala irin waɗanda suka dace da imani sun wanda waɗansu kuma suka alakanta abin da buɗe maka. dukkan wanda ya imani tawon cikin mutanen maka yake ko mutanen madina tun kafin buɗe maka, baya daidai da wanda ya imani cikin mutanen maka ko mutanen madina bayan an buɗe maka, tunda Allah ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير da haka idan an ce asabi kullu al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko dai kace wanda suka halarci aikin badar ko waɗanda suka yi imani tun kafin buɗe maka, domin imani kafin bude makka akwai dan wahalhalu a ciki da matsaloli da mutum ke fuskanta in yayi imanin idan an kwatanta da imani bayan an riga an buɗe maka, wato gari ya riga ya fara sanyi kenan to da haka aka tabbatar da falalarsa a nan gurin wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabaquhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan su da imani ila yawmul qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama bi ihsanin tare da kyautatawa sun bi su tare da kyautatawa kyautatawa fil aqaid kyautatawa fil aqwal kyautatawa fil af'al kyautatawa ta fuskar aqida imanin mu daidai da imanin sahabbai aqidar mu daidai da aqidar sahabbai kyautatawa ta fuskar maganganu nau'in zikirin nau'in istighfarin su nau'in hailalan su nau'in kowace irin ibada ta baki irin yadda suka dai daga annabi suke mu ma haka muka bi su akai na tabauhum bi isani ko ta kyautatawa ta fuskar ayyuka irin ayyukan su na ibada na gabai yadda suka kwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma haka muka bi su kai dan mu dace da shiga karkashin falalar da ko da bata kai tasu ba amma dan mu tarayya da su wajen shiga aljanna shine wanda zai tabawu bi salim irin waɗannan gaba da Allah ta radiyallahu anhum ubangiji ta'ala ya yadda da su bi sa'atihi saboda sa'ad da suka yi masa wa radu anhu su kuma sun yarda da Allah bi sawabihi saboda abinda ubangiji zai ba su lada ko sakamako ai tabadalu ridha bi rabbihim al-a'la sun yi musanyar yarda su da ubangijinsu su sun yarda da shi ya yarda da su wa haula hum as-sulf ashraf wannan sune nau'i mafiya da kuka cikin mutane fi hadhihi milla a cikin wannan addini namu na musulunci wa adda lahum jannatin lalle ubangiji yayi musu tanadin aljanna tajri min tahtiha anhar wadda koramu ke gudana karkashin bainayenta wa fi qira'atin tajri tahta al-anhar wa tubatadir min ba tajri tahta anhar wa fi qira'atin aw ta qira'a tajri min tahta anhar tare da ziyadar min din khalidin fiha abada suna masu dawoma cikin aljanna din nan har abadan abada ذلك الفوز العظيم وبنجي تعالى يسامع cikin a nan gurin kaga daraja ta farko wajen imani sune as-sabiqun awwaluna min al-muhajirin to waɗanda suke kafa hujja da cewa wannan aya as-sabiqun al-awwaluna tana nufin dukkan sahabbai gaba daya dan sun ce wallazina tabawhum bi ihsani su ne sauran mutanen da ba su sahabbai ba tunda ba su da falala irin falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowa aya ake kawo su daban yanzu anan yadda aka kawo su والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ذاك في والذين تبعوهم كافر والذين تبعوهم ان جنسا كيف بكم ba su a ce a sabi ko nan tsawolo da kenan min al muhajirin wal ansar ta jagowa dukkan su bai kenan tunda dai wanda bin sabahun ba su yasa imam malik ke cewa su sahabbai gaba ɗaya an tabbatar masa da yardan Allah dan saboda kasancewar su sahabbai amma wanda ya biyo bayan su ba a tabbatar masa da yardar je bane ki har sai in ya bi su biyayyar ɗaya ba ta wadatarwa sai da kyautatawa da Allah ce wanda zai na taba ohun bi hisabi dole sai kyauta kaga wannan shine za a kwatanta da abin da ke cikin suratul hajri bayan an fadi lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim kamar da makaranta da zuwa ulaika humus sadiqun والذين تبوا الدار imanin min قبلهم har zuwa ulaika humul muflihuna da aka ce wallazina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وربنا انك رؤوف رحيم shin wanda zai jawo ba da hudun suna cikin ba su cikin sa bai bayan amma ga siffar su ya kulo na rabbana ga firmin na zunuba a cikin gurin ta ce wanda zai nasta ba uhun bai sani sun bi su da kyautatawa a nan sai ta faɗa mana kaɗan daga cikin jinsin kyautatawar shi ne mu kaunace su don idan ba mu kaunace su ba shin mun bi su da kyautatawa kenan ko ba dan sai ta ce wanda zai da ja'un min ba'dihim Ya yaquluna rabbana ighfir lana ya Allah abin da suke cewa ya Allah kai mana gafara Wani wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani. da ya uwan mu suka riga mu da imani to a yan wani mu ko suka riga mu da imani a ce dukkan wanda bai yi musu addu'a din nan ba ba za a haɗa shi tare da su wajen sakamako ba ranar tashin kiyama dan ka'idar wanda zai dace da radiyallahu anhu wa radwan shine wallazina tabauhum bi ihsani wanda ko ittabauhum bi ihsani sune allazina yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk wanda bai faɗa haka yake na baya cikin su ina ba da mun bayyana da kyau idan za zama gane kafewar waɗanda suka zaɓi tafarkin shi an farkin zagin sahabbai ko cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda ya kasance ya aibata wa sahabbai ko dukan su ko wani bangare na cikin su ya kafurta su ko ya zage su ko ya ci mutuncin su ya mayar da martani ga Allah ya mayar da martani ga manzon Allah ya mayar da martani da hadisi da komai ya rusa musulunci gaba daya domin ubangiji ta ala ne ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi kai kuma sai kace ba haka ba kai baka yarda ba ka hukunci nan kai baka yarda da shi ba Allah ko ya ce ya yarda da shi ubangiji ta ala ya nuna in suna da laifi ma ya gafarta musu cikin aya ta kusa da karshe a cikin suratul anfal an gane ku والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم sun fara ababe guda uku na farla al-iman wallazina amanu al-hijra wa hajaru wal jihad fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah na awaw wa nasaru waɗanda suka baiwa annabi kariya suka taimake shi sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haka wannan sune mu'minai na gaske sai ka ce kai ba haka bane ba kai dan shi a kai ba ka yadda ba Allah ya tabbatar amma kai kai a fil ka dauka ba ka yadda ba ba haka bane Allah ce lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai girma shi ne gidan aljanna da Allah ya rubuta tun da haka wani ce da yadda ba inda ba ya zo mun da ba ce suka masa Allah ta ba ya zo mun da ba Allah ba da cikin sarki mun da zubi ga Allah mun da zubi ga manzon Allah dukkan wanda ya dauka bai ba mutanen kirki bane ba a fakaice wanda ya koyar da su bai iya karantarwa ba shekara ashirin da uku da annabi yana koyarwa suka yi imani da shi amma daga baya suka yi ridda shin gajiyawar daga bangaren su suke ko daga bangaren malamin da ya koyar da su yanzu ka sun zargi manzo Allah ke dan a aqidar shi a sahabbai gaba ɗaya sun kafarta in banda guda shida waɗanda suka kawo da yawa suna suka ce wanda sun kai goma to yanzu a ce ga wani malami ya yi shekara ashirin da uku yana karantarwa a cikin mabiyansa babu wanda ya saura kai imani sai mutum shida yanzu wannan ya zama nuna na ladabi ke nan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ba ma bai ma iya karantarwa bai san abin da yake ko baya da haka jiya ba a nan ba suka sage zagin bayan sun zage sahabbansa kuma suka zagi wato ainihin matansa sahabban nan nasa ba a cikin su ne aka samu su da kansa wanda annabi ya aura da gidansu idan kake mutanen banza ne annabi ya aure a gidan wa mutanen banza a cikin su aka samu wadanda annabi ya baiwa ƴaƴansa idan kake mutanen banza ne annabi ya aure da ƴaƴansa gawa yanzu ko mahaifinka aka ce ya auro daga gidan banza ya aurar a gidan banza dan Allah an yi bi shi ne fa abin da shi a cikin ne sun zagi sahabbai kaga sun rusa gaba daya makwabtan annabi duk ba mutanen kirki cikin waɗanda ya aure gidan su ba mutanen kirki waɗanda ya aure ba mutanen kirki da suka zagi matansa ko bai aure mutum ne kirki ba yanzu ko mahaifinka sai wani yazo zai bi mahaifinka ce ka ai mutum ne mai kyauta mai imani mai ibada mai salaha mai ayyuka na gari sai dai kai duk sahabban su mutanen banza ne matansa ma duk mutanen banza ne ya yi dai kenan duk wanda ya faɗa wa haka ga mahaifinka dan Allah za ka kyale shi amma aka faɗa haka ga manzon Allah ka amince ku yi hakuri in na numfasa kaɗan don saboda dangantakar ayat ta kawo haka shi an ci kuma yana nan sai mutu sai ya sai mutu sai ya taso shi sa duk lokacin da aka bi ta kan aya da dangantakar zance ta sa a maimaita wani zance ko da an taɓa yin sa a baya sai kuma a maimaita kuma ubangiji ta ala dai ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم حديث ya تبت cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum illa munafik? al mutanen madina ba wanda zai kaunace su sai ne? ba wanda zai daura musu karanta na sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah dukkan wanda ya so su Allah zai so shi wa man abghadahum abghadahu Allah wanda ya kisu kuma Allah zai kishi a wani hadisi kuma wato ainihin da ba wannan ba shi ma cikin bukari din manzo Allah ce ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi hubbul ansar alamar imani a kana son sahabbai mutanen Madina alamar munafiki a kana jin Allah ya tsare da ayatan وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم daga waɗanda suke gefen ku a jihar mu'minin ya koma manai waɗanda suke zaune da ku a gefen ku ba cikin gari ba min al-arabi cikin mazauna karkara munafiquna akwai munafikai wa min ahli madina haka daga cikin mutanen madina wadanda suke tare da kudin akwai munafikai munafiqun wato nan ba akwai munafikai fal madinatu asimatul islami ita madina ita ce capital din musulunci cibiyar gwamnatin musulunci wa ghayruha tabi'un laha duk garin da ba ita ba kamar yana finta ne yasa manzo Allah faɗa cikin bukari umirtu bi qaryatin ta'kulul qura wa hiya saba an umarce ni in je in yi sansani a wani gari wanda zai cinye garuruka shi ne garin da ake kira saba suna daga cikin sunayen madina ko saba ko saiba duk ya zo cikin hadisi da haka madina ita ce cibiyar musulunci فكأنه يقول ويوجد سنف المنافقين من حول العاصمة وفيها ayar kamar tana cewa da mu ne ai akwai waɗansu kadar munafukai da a iya samun su cikin garin Madina lokacin annabi na cikin garin cikin sahabbai haka kuma akwai waɗansu suna zaune a karkara duk da garin Madina Allah ce maradu alal nifaki sun kware wajen iya munafin lajju fihi sun zurfafa wajen fita daga makarantar munafici wastamarru alaihi sun ci gaba da shi wa hadithuhu sun iya shi hatta la yakhfa amruhum har al'amarin su ma na iya na iya ya kai matsayin Allah ya ce da annabi duk da kaifin hankalinsa la hum baka san su ba ma ga su a cikin madina kana tare da su baka san su ba ga waɗansu gab da madina za su zo cin kasuwa ko sayayya cikin garin madina za su gaishe ka tare da haka baka san su baka gane su sai malamin nake cewa menene dangantakar wannan la hum da faɗin Allah ta'ala walau a raina ka hum fala arafahum bi simahum wa la ta'rifannahum fi lawmil qawl wallahu ya'lamu a'malahum ana Allah ta walau da sha wala araidaka inda mun ga dama da mun da mun nuna maka fala arafahum bi simahum amma da sannu za ka gane su ta hanyar alamomin wa la ta'rifannahum fi lawmil qawl za ka san su wajen zinki magana a faɗi maganar izgili ga addinin musulunci a faɗi maganar al'ummar musulmai ta nan gane munafunci za ka sansani ɗoyin munafunci daga jirkita zancensu da faɗin bakar magana da addinin musulmi to nan gashi Allah ce za a gane su nan kuma ya ce la ta'lamuhum shine malamai suka ce ba sa cin karo da juna can yana nufin za a gane su da sufofin su nan kuma la ta'lamuhum bi asma'ihim ba sa iya zuwa ga gane wannan wannan da sai in ya yi magana a cikin maganar za a iya sansanar wari na munafunci a gane munafunci ne amma da yake yin magana yayi shiru da gaisuwa da tsora kan kuma bai tafi ba za a gane la ta'lamu kirta mutum da manzon Allah ba zai gane su ba kansu dauka kenan wato sun yi kalmar shahada ai kenan sun sun buga ma annabi sun ba shi jabin imani amma bai gane dan jabu bane ranar tashin kiyama zai cece su sai ubangiji ya ce al'amari ba zai zama haka ba sanu azibuhum nahnu na'lamuhum mu mun san sanu azibuhum marratayn da sanu za mu musu azaba har biyu thumma yuradduna ila azabil azim sannan a mayar da su zuwa ga azaba mai girma ranar tashin kiyama to wace irin azaba ce har su biyu waɗansu suka ce azaba a duniya azaba a lahira sai a ce in kun ce haka to ya za a yi da zancensa cewa sun muhirattu na ila azabin azim sannan a mayar da su zuwa ga azaba mai girma wannan ya nuna azibuhum ne azaba rigibi din nan ba ta lahira ba ce domin inda ta lahira ce da ba da za zama a duniya kuma sai ta je ta zama ta lahira amma tun da shi za mu yi da su azaba mai girma to shine waɗansu malamai suke fassara cewa na aziba hum marratayn abil fadihati ta hanyar tonan sirri musa aya ta fallasa su awil katli ko kisa fi duniya a nan gidan duniya kenan wa azabul qabri azaba ta biyu ce azaba da za a musa cikin kabari ma'ana za a yi wa munafukai azaba a nan gidan duniya azaba da za a yi musu imma ta hanyar tonan silili ayoyin su sauka su rinka fallasa su suna jin takaici lokacin da duk za a saukar da aya tsoro suke ji ya sabuna kullu sayhatin alaihim humul aduwwu fa hazarhum duk aya da suka gani suke da kudin kawai suna ne ta bayyana ba kaga wannan ai damuwa ce ana yawan mutum azaba ruhiyyan kenan ya kasa samun walwala a zuci waɗanda suka ce ɗaukaka addinin musulunci da Allah zai yi ya ba musulunci nasara ba sa so ko musulunci na ƙara nasara to abin na musu hauki su ga musulunci na cin nasara musulmai na cin nasara su ko karyewa suke so to kaga wannan ma wani nau'i ne na azaba da Allah zai azabce su da shi a nan gidan duniya azaba ta biyu shine azaban kabari mafi haɗu girma gaba ɗaya ita ce azabar ranar tashin kiyama sun mai radona da azabin Allah tsare وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إمام البخاري يا باب يشكل للتابنسا يتي باب وآخرون أتركوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا sannan ya koro hadisi da sanadinsa zuwa ga samra ibnu jundub Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mu atalil lailata atiyani daren da ya wuce baya waɗansu masu zuwa guda biyu maziyarta guda biyu sun zo mu fabuta asani sai suka farkar da ni ko suka tashe ni فانتهينا الى مدينه مبنيه بلبن بلبن ذهب ولبن فضه sai suka tafi da ni ba mu tike da tafiya ba har zuwa wani gari wanda aka gina dukkan gidajen da ke cikin garin da tubala na zinariya da kuma tubalan azurfa fatalakka na rijalu sai waɗansu mazaje suka tarbe mu lokacin da muka shiga garin jafarun min khalfihim ka ahsani ma an tara'in rabin su daga bayansu kamar mafi kyawun abin da ka taɓa gani a duniya ma'ana Allah ba zai ce kamar da kaza ne mafi kan abin da ka kashe kwarkwatar idan ka kai to haka can su yake daga baya an gane ku wa kasarun ka akbahi ma an tara'i wani bangare daga gaban su kuma ko rayin su a gefe daya kamar mafi munin abin da ka taba gani a duniya qala waɗannan maziyarta guda biyu da na zo tare da su sai suka cewa waɗannan mutanen masu wannan siffofi guda biyu kishiyoyin juna suka ce da su izhabu faqa'u fi zalika nahari ga wata korama can ku tafi ku fada ciki ku yi wanka manzo Allah ce fa waqa'u fihi sai suka tafi suka fada ciki sun raja'u ilaina sannan suka dawo wurin mu qad zahaba zalika su anhum munin halittar da yake bangare ɗaya na jikin ku ya riga ya kau duk sun zama kyawawa gaba fasaru fi ahsan sura suka zanto cikin mafi kyawun sura Kala ne waɗannan maziyarta nawa guda biyu suka ce da ni hadhihi jannatu adanin ke kuntan ko koramatan da ka gani daga jannatu adanin ne jannatu adanin ne wa hadaka manziluka ga gidanka can a ciki Kala sannan a karo na biyu suka ce da ni amma na zai na kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum kabihun fa innahum khalaqu amalan salihan wa akhara sayya'a tajawaza Allahu an sai amma mutanen nan daga gani rabin su da munin halitta rabin su da kyawun halitta mutane ne da a waje ɗaya ga ayyuka na gari a waje ɗaya ga munanan ayyuka to da suka tashi ranar tafin kiyama sai ubangiji ya yafe musu bangaren munanan ayyuka. da haka da suka yi wanka a wannan tekun sai gaba ɗaya suka zanto kyawawa Allah ya riga ya yafe musu bayan wannan hadisi sai ya faɗi ma'anan faɗin Allah ta'ala wa akaruna atarafu bi dhunubihim wani kala daga cikin mutane akharuna kenan i'tarafu bi zunubihim su sun yi itirafi sun yadda da laifin su min at-takhallufi sun yadda lalle rashin fita da suke wajen yaki tare da annabi ba su da wani hanzari a shar'ance da za su gabatar khalaqu amalan salihan sun garwaya aiki na gari wa akhara sayi'a da wani aikin ko mummuna aiki na gari wa huwa jihaduhum qabla zalika takhallum shine yaki da aka samu sun fita kafin ranar tafiya yakin tabuka alwaqi minhum fi tabuk wanda ya faru wannan yaki nasu tun a tabuka aw itarafu bi dhanbihim aw ghayr zalik wa akhar sayya a waje ɗaya ga aiki na gari da abu mummuna wa huwa takallubuhum shine rashin fita da suka yi yakin tabuka to tun daga su da kyakkyawa ga su da mummuna sai Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim ana tsammanin Allah ya karɓi tubansu ta abin da suke fa'idantarwa a taraddi wa tawakkuf ta tsammani ta zaton cewa Allah zai karɓi tubansu amma Abdullahi dan Abbas yace duk inda asa ta zo a cikin Alqur'ani ta tafi ubangiji fa hiya wajiba kamar Allah na bada lalle Allah zai karɓi tubansu ba za ka fassara ta ba a ma'anarta ta nuna, sai ka fassara ta a ma'anarta ta shari'a cewa lalle wajiba ce lalle ubangiji ta'ala ya daukan kansa alkawarin cewa zai karbi dubansu tunda suna da kyawawan ayyuka mummunan aiki nan ba zai kawo musu cikas ba domin Allah ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikran lizakirin asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ne malai ce wa wannan kala na mutane da muka ambata minhu abu lubaba daga cikinsu akwai abu lubaba wa jama'atun min ashabihi da waɗansu cikin sahabban manzon Allah takhallafu an ghazwati tabuk waɗanda suka tsaya a gida ba su je yakin tabuka ba umma ahassu wa ba'ata zambi sannan sai suka bin jin radadin zunubi ya dame su kafin annabi ya dawo duk damuwa ta dame su fa tara su bin zunubihim da haka sai suka yadda cewa su masu laifi ne wa nadimu suka yi nadama wa awsaqu anfusahum fi sawari masjidi suka zo suka daure kawunan su a dilkar masallaci ko a diga ko a bafa ta masallaci suna jiran annabi ya zo sallallahu alaihi wa sallam. lamma balagahum ma nazala fil mutakallifina sun yi hakan ne lokacin da labari ya kai gare su na irin aya da ta sauka tana nuna fushi da kuma wato ainihin tsawatawa da kawai harfi ga waɗanda ba su je yakin tabuka ba wa halafu Allah ya kullahum illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suka rantsa cewa wallahi mu masu laifi ne dan haka zamu daure mu a masallaci ba wanda zai kunce mu sai in manzon Allah ya warware mu in manzon Allah ya warware mu alamar cewa an yafe mana kenan in yake warware muku to mu yi ta shan wahala akan haka kila wahala ta sa zunubin mu ya sauki Ka kaga da sabbi da kafin imani fa hallahu sai manzon Allah ya zo ya kunce daurin da suka yi wa kansa a masallaci lamma ghafara lahum bi hadhihi al-aya lokacin da Allah ya bada labarin ya gafarta musu sanadiyar wannan aya walamma utliqu yayin da aka sake su qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah hadhihi amwaluna allati khallasatna anka wannan fa dukiyoyin mu ne allati khallafatna waɗanda suka sa muka yi jinkiri ga barin kanmu tafi tare da kai yakin muka ba wanzuha fa tasaddaq biha karbi dukiyoyin kai sadaka da su wa tahirna wa taghfir lana ka tsarkake mu daga datti ka nema mana gafara fa qala sai manzon Allah ce ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'a ba ni in karɓo na abu cikin dukiyarku ba da manzo Allah ya faɗa ka sai suka samu kansu cikin takeici Allahu bi الله باخذها sannan sai Allah ya umarci cewa karfi a cikin ayat za ta biyo baya qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli na inna salataka sakanun lahum والله سميع عليم كان كده في خذ كرب من أموالهم تجم بيشوين ثمنا صدقة وتصدقة تمسمى تطهيرهم wadda da ita ne za ta tsarkake su daga laifi ko daga zunubi wata zakihim biha kuma da ita ne za ta hauhawar da dukiyarsu domin azzakatu bi ma'ana annama ciyar da abu gaba hauhawar da ci gaba ita sadaka idan an karba wato ba ta tauye dukiyar mutum tsara ta take yi dan Allah cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur abinda duk kuka ciyar na aikin alkhairi Allah zai maye gulbin sa da wani sa ashe baka raza ba sai kuma yace wa huwa khairur raziqin shine sai yamma alsawa ashe ne albarka cikin mu kaga kenan ashe idan ka bayar da zakka kamar ka ciyar da dukiyar ka gaba kenan idan ka ki bayarwa kuma kamar ka rage yawanta hauhawar da ita da ya kamata uban da Allah alkawarin zai yi inda ka ciyar sai ya kasance yanzu ba za ta karu ba sai dan abin da ka riga ta samu khudh min amwalihim karba daga cikin dukiyoyin su sadaqatan sadaka, wato ɗaya daga cikin sunayen zakka ana ce mata sadaka sannan kuma ana ce mata az kamar yadda Allah ke cewa salata wa atu zaka kamar kuma ne sai kullu min amwalihim sadaqa da kuma inna ma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin duk wannan sadaqa da sadaqa da zakat dukkan su suna ne na zakka tadahiruhum wa tuqihim biha bayan ka tsarkake su daga mummunan hali na ruwa kuma ka hau hawar da dukiyar ta su gaba wa salli alaihim kuma sai kai musu addu'a ai ud'u lahum yi musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka rahama ce gare su natsuwa ce gare su a wata kira'a inna salawatika sakanun lahum lalle addu'o'inka da zaka yi gare su rahama ce gare su idan an ce addu'ar ka rahama ce gare su ma'ana addu'ar su ga kowane ɗaya daga cikin su rahama ce gare su salawatika kuma bin nisba liman yud'a lahum dangane da adadin waɗanda ake wa addu'a din sai zanto an yi jam'i na addu'a din idan an faɗi sala ba tare da wato ainihin jam'i ba dangane da mutum ɗaya fardun min afradihi wa yasduqu ala kulli fardin min afradihi kenan ta Allah ce wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai dine sannan kuma alimun masani hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yake cewa lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya rasu wa tukhlifa Abu Bakr ba'da aka halifantar da Abu Bakar bayansa wa kafara man kafara min al-arabi wanda zai kafirta ya kafirta cikin larabawa qala umaru li abi bakrin, sai umar ya ce da abubakar siddiq kaifa tuqatilu an-nasa wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah abubakar ya sauraka maran yaki yana yakar waɗanda suka yi ridda yana yakar waɗanda suka hana zakka su ba rinda suka suka bar musulunci ba suka kafirce amma ta suke ba za su bayar da zakka ba babbar su ba su. cewa suka Allah ya ce da manzan Allah khudh min amwalihi ka karba suka ce wannan ayar khudh din nan fi'il amri wani ne fa'ilin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-ma'mur bil asl yanzu kuma zai rubutu waye zai tsaya maka kansa mu mu yadda ba ba bayar ba shi ne zai karba yanzu ko baya nan da haka babu zakata fadi sai abubakar ya daula rundunar yaki yake yakar su ɗaya bayan ɗaya umar yake cewa da ke ke yaya za ka yaƙi mutane kai fa tuqatilun nasa yaya za ka yaƙi mutane wa qad qala rasulullah ga shi manzon Allah yace umar zara tuqatilun nasa hatta yaqulu la ilaha illa faman qala la ilaha illa allah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah manzo Allah ce duk wanda yace la ilaha illallah ya kare dukiyarsa ya kare jininsa ga bari na saboda haka sai in ya je ta wani haƙƙi kuma na wannan la ilaha illallah din sa kuma yana wani Allah fakala sai abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakati yace wallahi sai na yaƙi wanda ya kokarin rarrabe tsakanin sallar da zakka fa inna zakata haqqul mali zakka haqqi ne na dukiya wa kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tuhum ala ihi yace wallahi da za su hana ni da baibayi ka ji fa madaurin dabba wanda da lokacin annabi suna bayarwa yanzu bayanan su ce za su hana yace wallahi sai na yake su akai fa qala umar umar dan khattab yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu allaha قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق Umar yace ba abin da ya faru sai nan da nan na fahimci cewa lalle Allah ya yi na wata kirjin Abubakar da fahimtar wannan matsala sai na gane lalle al'amarin gaskiya ne ba da baya shi ma kuma sai ya ba wannan zai nuna maka kulawar addinin musulunci game da dukiya a da zuwa hudumar juma'a muka ce yana daga cikin manyan manufofin addinin musulunci ba da kariya game da dukiya saboda dukiya ita ce yancin bil adama duk wanda baya da kokobo kace ma yana da yanci fata lokaci kake wani yanci ke da shi wanda ya girme shi zo goma zai iya kirawo shi aiki wanda ya girma sun goma ko ba haka ba kai kana dan shekara goma kaddara ga wani ya girme ka dan shekara ɗari amma baya da kokobo kuma kai ne da kuɗi ba zai kira shi da aiki ba zai ci ba zai ba amma ina da shi ba to yanzu dan Allah wanda yana da yanci ai wannan in ya ga ana wani kada kada da bushe bushe na yanci ya san ƙarya ake kawai yanci da waɗansu sun samu amma shi har yanzu na cikin kangin bauta da haka dukiya ita ce asalin rayuwa da haka sai ubangiji ta'ala bai bari ta zanto tana kai kawo a hannun waɗansu yan kaɗan daga cikin mutane ba ana so ta rinka kai kawo a tsakanin dukkan jama'a shi yasa sai aka shar'anta zakka dan wani ya samu wancan ma ya samu wancan ma ya samu wancan ma ya samu ubangiji ta'ala ya riga ya tsara rayuwar wane ba zai rayu shi kadai ba sai ya mu ruwa ne wanda sai ya ci gajiyar wane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya shine mahallin shahid liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya dan saki ya ci gajiyar saki dan saki ya mori saki to dan Allah idan ka fitar da zakka ka hana ni ka hana shi ka hana mu ka hana su mun ci gajiyar ku kenan ba mu ci ba amma idan ka fitar ka ba mu ka ba su ka ba shi kaga sun ci mun ci kowa ya ci gajiyar ku kenan gwargwadon waɗanda za su iya bayarwa kenan kowane gari sai ya ba wanda yake kowace unguwa kowa ya ba sa cikin waɗanda ya fitar ya yafa musu sai gaba ɗaya an zauna babu adawa a cikin zuci babu kyashin juna babu hasada wa juna Kai sun wannan hasada gaba ɗaya an riga an rage shi sakamakon aikata ɗaya daga cikin al'amuran da Allah yake a yi shine bayar da zakka daidai da haka abubakar ya ke sai ke dole sai sun zo sun yi ɗa'a ga gwamnatin musulunci sun yi da su bayar da zakka shi za kake ganin da yawa daga cikin attajirai ba sa son shari'ar musulunci da yawa daga cikin su ba sa son dan yanzu mutum na da miliyan kaza sai ya dan sanwa mutane ba za ka ke fitarwa ba dai idan kirga ya abin da yawa kai abin yayi yawa sai dan sanwa mutane ya dan figo haka kadan kuma figowar ma ba zai iya kula ya ba mutum sai biyu uku ba a'a idan ya haka ya wani zai arziki gobe ya takara da shi ya zai sai rarrabawa sai rarraba gaba da abin nan wannan naira ɗari biyu wancan ɗari biyu da hamsin wancan ɗari uku wancan ɗari biyar wancan ɗari tara wannan a bashi ɗari haka a wa mutane kowa ba canji da karɓan zakar da shuɗewar awa biyu da karɓar zakar ya riga ya mulkuce wannan gaba ɗaya kuɗin yana nan kamar jiya kamar shekaran jiya ba abin da ya canja su kaga wannan kyashi da bikin ciki kai da ubangiji ne bari ya fa maka yi ubangiji ya kan fitowa ga kuma ka ya ba haka sauran haka kuma ka zama kai adalci ubangiji na nan yana kallon ka yana lissafi ka tara ka tara ka tara ka tara daga nan kuma za ka zo kuma ka mutu kuma ka bari kuma ka je hisabin da tun Najeriya ka ranar tashin kiyama dukiyar a jirki ta ta zanto kumurcin maciji wanda zai wuyan ka gaba daya ya tale leban kasa ya kasa na sama ya sama yana takar bakin kai na maka tsartuwa na cewa ana kanzuka ana kanzuka maciji kato mai kora saboda maciji mai kora ya fi kowanne zafin dafi shi da Allah ce sai yutawwaquna ma ba bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya tsare da haka lalle waɗanda Allah bai wa dukiya kar ai sakaci da zakka to sai Allah ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا كم بس دم تنير أن الله تعالى الله تعالى هو يقبل التوبة حين ودي كربا توبة كيف عن عباده دقبائنسا ويأخذ الصدقات كم شيء كربا صدقة ma'ana ke karba shi ke yin sakamako a kai amma ya wacce annabi zai karba ya raba ga waɗanda suke mabukata shi kuma ubangiji karbar su shine ya yarge ranar tashin kiyama ya ba su sakamako wa anna allaha huwa tawwabur rahim kuma kin ba su da masanar cewa Allah huwa tawwabu mai yawan karban tuba ala ibadihi bisa ga bayinsa bi da tawbatihim ta hanyar karban tuban nasu ar-rahim bihim kuma shine ar-rahim mai jin kai bihim gare su wal istifham lit wannan alama tambaya da ke karkashin wannan aya ba wai dan ba su sani ba dan a tabbatar musu da abin wal qasd bihi tahyiduhum ila tawbati wa sadaqa abinda wannan ke nufi zaburar da mutane da kwadaitar da su zuwa ga yawan tuba inda Allah ya kammala tawbata ne ibadihi zuwa ga yawan fitar da zakka da bayar da sadaka ta nafila domin Allah ta'ala ya kula sadaqatu wa annallahu wa tawbatu ayar so take ta da mutane kan ababe guda biyu masu matukar muhimmanci wato tuba daga ayyukan sako sannan kuma da fitar da haƙƙin Allah cikin dukiya ga waɗanda Allah bai wa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينذركم بما كنتم تعملون التي وقل كثير لهم قريت أو للناس فوق دكا متاني الذين يخلصون الأعمال الصالحة وأن تكي سوطنيا أيكا نجري والسيئة بكاوة كثير سوء إيمان وتجب بدأ أيكم دكتي كي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون da sannu Allah zai ga aikin ku manzan sa ma zai gani mummune kuma za su gani ganin Allah anan shine bayyana da ake ranar tashin kiyama amma an ba haka ba ai ba wani abu da za ka fi yanzu an yi shi Allah bai riga ya gani ba sai nan gaba zai gani babu da ake nufi da ganin Allah bayyana da aiki amma ganin manzan Allah shine gobe kiyama a farfajiya ganin sauran mummune shi ma gobe kiyama a farfajiyar ubangiji ta an gane ko domin a nan za a riga a fallasa ai Allah madaukakin sarki zai bayyana ayyuka ta hanyoyi daban-daban ta hanyar mala'iku da suke rubutawa za su zo su yi bayani ta hanyar shaida da dan adam zai bayar wa kansa ga kansa shi karan kansa wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin malaiku kenan bal insanu ala nafsihi basira wannan dan adam karan kansa kenan ta yaya zai bayani al yawma nasqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wannan wadansu daga cikin masu laifi amma ba haka ba kowa ma za a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kaga nan Allah ya bayyana abun manzon Allah ya gani mummune sun gani fa sayyara Allah da sannu Allah zai bayyana wa rasuluhu manzon Allah kuma ya gani wal mu'minuna mummune kuma su gani ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan za a mayar da ku ya zuwa ga masanin lebu masanin shaida wato masanin abin da yake fake da masanin abin da yake boye shine Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma wato ainihin ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kar ku manta a can darasi da ya wuce wajen biyar ko shida mun yi bayanin dukiyoyin da ake fitarwa zakka da waɗanda ba a fitar musu da haka a nan gurin mu maimaita ba duk wanda yake son bayani sai ya haɗa da wancan wajen Allah allazina yakunzuna adh zahabu wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim dan kar mu tayyamma mai kan abin da ya riga ya wuce a baya ina fata an fahimta to sai Allah ce وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم waɗansu sun je sun سن kawunan su a masallaci suka ce ba za su بذا kansu ba سبها سيما دان الله يا كنت to ba dukkan waɗanda ba su yi yakin ne suka yi haka ba akwai waɗansu mutum uku kamar da ibn abi hatim ya rawaito da san dai kikkiawa zuwa ga ali bin abi talib daga abdullahi daga ali bin abi talha kai daga abdullahi da abbas yace akwai mutane guda uku waɗanda su ba su yi haka ba ba su tsaure kansu a masallaci ba an gane ko Da haka sai ya kasance sun zo suna inda inda ba su san ba me ake ciki ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya kunce ba alama an gafarta musu to su ba su je suka daure kansu ba ballan sana'a kunce sai ya kasance ba su san halin da suke ciki ba shine Allah ke maganar sa anan wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin waɗanda suka yi jirgin ba su je ta tabuka ba murjauna li amrillah su wannan an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin ubangiji in ma yu'adhibuhum in ma dai Allah ya musu azaba sanadiyyar jinkirin da suka yi wa in ma ya tuba alaihim in ma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ainihin ya karɓi tuban wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala alimu ne masani ne hakimin ne sanan ko mai hikima an karɓi tuban su ko ba karɓa ba anan aya ba ce magana ba amma a can waɗansu ayoyi da ya su na gaba sun shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari an karɓi tuban su kuma so da su a nan an dan yi musu jinkiri saboda sun ma sun yi jinkiri wannan sun zo sun daure kan su mutu bayan kuma zuwa masu laifi ne sai suka yi shiru to sai aka dan yi jinkiri ba a ambace su ba har sai can gaba sakamakon jinkiri su ma da musu zo sun daure kawunan ta Allah ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن عارض الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين كسبوا da kuma waɗanda suka riƙi masjidan wani masallaci ziraran dan cutarwa kawai abin da aya منهم nufi يعمل لتضعيف الإسلام والمسلمين tafsir bil islam wal muslimin qaraballahu ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين كفروا لكم وأن سكر لكي مسجدا ولمسلاتي ضرارا لن تسوى كون abinda aya take nufi minhum sunfun ya'malu bi tadhifil islam wal muslimin cikin munafikai akwai waɗansu kalar mutane waɗansu jeri na munafikai waɗanda suke aiki ba dare ba rana dan su na karfin musulunci dan su na hirmar musulmai يعمل بعمل نجوهم وانه يفعله لمساعده islam amma a zahiri zai bayyana da wani aikin da ya iya ba ka fahimtar taimakon musulunci wala yafhamu al-makra fihi ba mai fahimtar makircin da yake kullawa illa al-huzzaq sai masu kaifin hankali da basira annaziruna li awaqib al-umur irin waɗanda suke kallon karshen al'amura mislu amali ashabi masjid ad-dirar kamar sai aiki na waɗannan waɗanda suka rike masallaci dan Allah duk wanda yazo ya gina masallaci tsammanin kenan da mummunan nufi a baya da mummunan nufi haka wanda ya zo ya sai darduma a masallaci ko ya sa ya lafi lafi a masallaci ko ya sa a yi kaza yanzu za ka tuna da mummunan nufi ba za ka kai haka ba amma yanzu cikin waɗanda suke ba sa son ci gaban musulunci ba sa son ci gaban musulmi ba sa son musulmai su rayu karkashin shari'ar musulunci suna bin irin wannan salat a dan gyara masallaci a yi dan kaza a yi dan kaza dan dai a fahimtar da mutane ka abin ba a ce da gaske ne a masallaci sun yi ake gyara tun lokacin manzo Allah zuwa yau kira dubu ɗaya ɗari hudu ba ana nan ana ta gyara masallaci ba amma shari'a ba ita ce ta kawo a zo a tabbatar da ita a huta sannan kuma da fitar da haƙƙin Allah cikin dukiya ga waɗanda Allah bai wa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينبئكم بما كنتم تعملون التي وقل كتير لهم قريت أول الله تكوك دكا متاني الذين يخلطون الأعمال الصالحة وأن تسكي سوطنيا أيكا نجري والسيئة كاوة كتير سوء إيمان وتجب لأيك دكوكي كي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون da sannu Allah zai ga aikinku manzansa ma zai gani mummune kuma za su gani ganin Allah anan shine bayyana da ake ranar tashin kiyama amma an ba haka ba ai ba wani abu da zaka ce yanzu an yi shi Allah bai riga ya gani ba sai nan gaba zai gani babu abinda ake nufi da ganin Allah bayyana da aiki amma ganin manzon Allah shine gobe kiyama a farfajiya ganin sauran mummune shi ma gobe kiyama a farfajiyar ubangiji da an gane ko domin a nan za a riga a fallasa ai Allah madaukakin sarki zai bayyana ayyuka ta hanyoyi daban-daban ta hanyar mala'iku da suke rubutawa za su zo su yi bayani ta hanyar shaida da dan adam zai bayar wa kansa da kansa shi karan kansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin malaiku kenan bal insanu ala nafsihi basira wannan dan adam karan kansa kenan ta yaya zai bayani al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wannan wadansu sun cikin masu laifi amma ba haka ba kowa ma za a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kaga nan Allah ya bayyana abun manzon Allah ya gani mummune sun gani fa sayyara Allahu da sannu Allah zai bayyana wa rasuluhu manzon Allah kuma ya gani wal mu'minuna mummune kuma su gani thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahadati sannan za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibu masanin shaida wato masanin abin da yake fake da masanin abin da yake boye shine Allah subhanahu wataala fa kun bima kuntum ta'malun sannan kuma wato ainihin ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikata kar ku manta a can darasi da ya wuce wajen biyar ko shida mun yi bayanin dukiyar da fitar fitarwa zakka da waɗanda ba a fitar musu da haka a nan gurin mu maimaita ba duk wanda yake son bayani sai ya hada da wancan wajen Allah zai ya tunzuna zahab wal fiddata wala yunfiquna hadhihi sabilillah fa bashirhum bi azab bin adi dan kar mai tayin mai mai kan abin da ya riga ya wuce a baya ina fata an fahimta ce ce ga waɗansu sun je sun tsaure shawunansu a masallaci suka ce ba za su kunce kansu ba har sai manzon Allah ya kunce to ba dukkan waɗanda ba su ne suka yi haka ba akwai waɗansu mutum uku kamar da ibnu abi hatim ya rawaito da san dai kikkiawa zuwa ga ali bin abi talib daga abdullahi da daga ali bin abi talha kai daga abdullahi da abbas yace akwai mutane guda uku waɗanda su ba su yi haka ba ba su tsaure kansu a masallaci ba an gane ko da haka sai ya kasance sun zo suna inda inda ba su san ba me ake ciki ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya zo